de kwam de kwam da waka katako na kama kire kwa mata ke ka kamri kutuko ite ba kwa ke kwa kure ma kwa to ke ke kwa kwa kwa kuru waka kwa kura ta kwa kwa ke de kwe e kure ni hausa da ushe inna waya ma gasa ni audiga audiga anguri ya ko jada uban ka na sari a can kanin ka ya auro uwarka i kawo ta nan kwadi gwam kai da dan uwanka kirbom ite ba kwa kara ite de fim ite de kara fim ide kwa shi ita kara kwa de kwa 话术啊。da kwam da kwam da waka katako na kama kire kwa ta kike ka ka kamar kutuko ite ba kwa ke kwa kure ma kwa to kike ke kwa kwa kwa kuru waka kwa kura ta kwa kwa kwe e kure ni hausa daushe inu wa mo ga sa ni auduga auduga angur ya ko gyada ubanka na sari a can kanin uwarka ya auro uwarka i kawo ta nan kwadi gwam kai da dan uwanka kirbom ita ba kwa kara ita da fim iki da kara fim ide kwashe kwashe ita kara kwa da kwasowa ka san kowa ya ci ladan kuturu fa dole zai mar aski kuma na san cewar in dai tururuwa ce wata ran uwa judo sai kin yi gyare jaye jayen da zaki janyo wa kanki tsiya to amma na san babu ira ban ga abin da zai ci gawayi ba muna zaune a gefe guda muna kallon ku sai ku je ku wawaro ƴaƴan tsiya da tsiya ta ku to in dai junin ku rara ko ƴaƴan tsiya da tsiya ta ku muna zaune za su yi ta kai ku rigingimu kala kala tunda dai ta yanko maka maki, malam idi ba ta kuɗinta ba ta kudin ta dan ubanka ba ta kudin ka san kowa ya ci ladan kuturu fa dole zai mar aski kuma na san cewar in dai tururuwa ce wata ran uwa jido sai kin yi jare jaye jayen da zaki janyo kan kanki tsiya to amma na san babu ira ban ga abin da zai ci gawayi ba muna zaune a gefe guda muna kallon ku sai ku je ku wawaro yakin tsiya da tsiya ta ku to in dai junin kurare ko 'ya'yan tsiya da tsiya ta ku muna zaune za su yi ta kai kurgingimu kala-kala tunda dai ta yanko maka san maki malam idi ba ta kudinta ba ta kudinta don ubanka